Najeriya dai ta kasance ƙasa wadda ke da al'ummomi masu mabambantan addinai da kuma kabila waɗanda ke zaune wuri ɗaya shekaru da dama. Duk da da'awar zaman lafiya da juna da mayan addinan ƙasar ke koyarwa ga mabiyansu, wasu lokuta akan samu tashe tashi hankula sanadiyar addini ko kabilanci hakan ne sa shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a ƙasar mai alfarma sarki musulmi muhammadu sa'ada abubakar ya nuna damuwa akan yadda kafafen sada zumunta na yanar gizo ke ruruta irin waɗannan matsalolin for example what happened in Anambra is most dehumanizing and most terrible for an innocent woman and her children to be slaughtered and killed just because of their ethnicity or their religion. alal misali abin da ya faru a jihar anambra abu ne na dabbanci kuma mummuna a yanke mace da 'ya'yanta waɗanda ba su ji ba ba su gani ba wai saboda bambancin kabila ko addini yana son sanar da jama'a cewa tuni na yi magana da gwamnan jihar anambra charles soludo da wasu jagororin yankin kan wannan batun kuma na gamsu da matakan da suke ɗauka na shawakan tashi-tashi hankulan jama'a a yankin na gabascin najeriya don mu zauna lafiya da juna mu muna kula da duk wanda ya zo cikin mai zauna don haka muna son a kula da mutanenmu da ke zaune a wasu wurare want everybody also of our own Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo wanda ya ziyarci fadar mai alfarma sarkin musulmi a wata ziyara da ya kai a Sokoto cikin daren jiya Talata ya aminta da cewa lallai haɗin kan ƙasar ne kawai zai iya tsirar da ita da kuma ci gaba da riƙe martabarta ga idanun ƙasashen duniya. The unity of this country is the reason why we are respected. the reason why haɗin kan ƙasar nan ne yasa take da kima a idanun duniya kuma dole ne mu riƙe wannan martabar kar mu yadda da duk wani abu da zai kawo illa ga haɗin kanmu wannan ce hanyar da ya kamata mu zauna a ƙasar nan ƙasa wadda ke da mabiya addinai daban-daban da kuma ƙabilu daban-daban kai ko wanda bai imani da kowane abin bauta ba idan Najeriya ne dole mu zauna lafiya tare da juna wani abu da kan ɗaurewa 'yan Najeriya kai shine jagororin al'umma sun jima suna da awar zaman lafiya tsakanin jama'a amma kuma hakan bai hana samun tashin hankali idan wani abu ya faru mataimakin shugaban Najeriya dai ya zo Sokoto ne domin ganawa da wakilan da za su yi zaben fitar da 'yan takara na jam'iyyar APC kasancewar sa ɗaya daga cikin masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar sai dai an hana 'yan jarida shiga wurin ganawar wadda ta gudana cikin daren jiya talata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya